mu da shi daga an yi baba shi yan kuma mun ji ƙara in sake mashi sabuwa waƙa wadda tattara wanka in rukan in shi eh, tambaɗaɗe dan kyawun tafiya da ta kalma to shi bai son ya ta kalma karen inda ya taka kamar ya zo da horutan kasuwa ko ta ci ta wace sai mun gane sawun shi saboda kawai masarsa ce eh, shege mai wasan gado da baka kada yanke ashe mutum inda yana shayi na ya bude kabuta ashe kai ba yayin gashi wurin aka teburin shayi sai ya mutu kan akwai shaida yau kaya ne yawa yake dauka da akwaku ga kai yana yawo kuma ga buta ga hannun shi shega har da wata yake yawo kuma baya gudun shiga yayi nan gaba dirin wadda ta tsoye dan shayi za mu kamo waya mota kana yawo ai kun san na fara yin shayi wahala ta sani na bari yaya abin yake ba ku ci riba duk tsanani riba sule goma wanda an maka ce wannan naira to daga nan ka canja jarinka gobe sai ba dan bashi wannan sana'a ko ko wala kai da da